This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara da arba'in da ɗaya da talatin da ɗaya da wurare biyu akan mita arba'in da tara da mita sittin da kilo has dubu ɗaya da biyar da talatin a matsakaicin zango. ko kuma ku saurari shirye-shiryen namu ta FM a kasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya FM ko ku ji mu ta intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ta ku ce Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirye-shiryen wannan sahiyar Juma'a da watan kunanan lahiya da farko ga kanan labaran duniya. Amurka ta ce ta samu tabbaci a hukumance daga rashi cewa kasar ba ta da niyyar yin kutse kare cikin Ukraine. Australia ta ce ta hango wasu tarkace da take kyauta zaton watakil na jirgin fasinjan nan ne daga kasar Malaysia da ya ɓace. a afghanistan jami'an tsaron kasar sun harbe sai kashe yan bindiga hudu daga kungiyar taliban bayan da suka bude wuta a wani makekin otal da yan kasashen waje suke yawan sauka to bayan kun sha cikakkun labaran duniya za ku ji rahoto ɗaya daga kaduna a kan barazanar da wata kungiyar matasan kudancin jihar ta yi cewa za ta yi maganin 'yan siyasa a zaben shekarar 2015 sannan ku ji mu da malama asma'u yahaya ɗaya daga cikin manyan shugabannin kungiyar mata masu adashin neman shiga aljanna wato csap a takaice mun tattauna da ita ne akan kayan agajin jinkan da kungiyar ta csap ke shirin kai wa al'ummomin barno da yobe da suka samu kansu cikin wani hali na kuncin rayuwa sanadiyar hare-haren da jihohin ke fama da su jummai ali na tahe da shirin lahiya uwar jiki amma duka sai kun gama shan cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran sakataren harkokin tsaron amurka chuck hagel ya ce ya samu tabbaci a hukumance daga rasha cewa kasar ba ta da niyyar yin kutse cikin ukraine duk da sojoji da kasar take girkewa kan iyakar ta ukraine wani kakakin ma'aikatar harkokin tsaron amurka riya admiral john kirby ya ce hegel ya yi magana ta da takwaran aikinsa na rasha ta wartar hosagi sage shogu na kusan sa'a ɗaya ranar laraba a lokacin tattaunawar hegel ya nemi sanin dalilin da ya sa rasha take girke sojojinta kan iyakar ukraine daga kudancin kasar da kuma gabashi kakakin ya ce hegel ya samu tabbacin cewa sojojin suna rawar daji ne ba su da wata niyyar tsallakawa su shiga ukraine a moscow babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin ya gana da shugaba putin da ministan harkokin wajen rasha sage lavrov jiya alhamis mr Bani ya ce ya yi kira ga shugabannin na rasha su kaucewa matakai da za su janyo tashin hankali a ukraine ko a kusa da kasar da zai iya ƙara dagula zaman ɗarɗar da tuni ake fama da shi a yankin a halin da ake ci kuma shugaban amurka barack obama ya ba da sanarwar aza ƙarin takunkumi kan rasha saboda kama yankin kramiya lamari da ya sa rashin ta mai da martani ta wajen ƙagaba wasu jaman amurka tara ciki har da wasu wakilan majalisun dokokin na amurka kamfani da yake nazarin karfin tattalin arzikin kasashe da na kamfanoni na duniya da ake kira S&P ya rage karfin hasashe da yake yi kan tattalin arzikin Rasha yana mai cewa rikici da Moscow take yi da kasashen yammacin duniya kan kama yankin Crimea yana barazana ƙara rage karfin tattalin arzikin ƙasar da tuni ya fara ja da baya. a nasa bangaren sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ga sashen farsi na muryar amurka cewa amurka ba za ta kyale kasa daya ta lalata tsarin yadda duniya take zama tun bayan da gama yakin duniya na biyu ba australia ta ce ta hango wasu tarkace da take kyautata zaton watakila na jirgin saman fasinjan nan ne daga kasar malaysia da ya bace an hango tarkacen ne a kudancin tekun india Prime Minister Australia Tony Abbott ya gaya ma Majalisar Dokokin Kasar a jiya Alhamis cewa tarmaman dan adam ya hango su tarkace ko abubuwa guda biyu. Ya ce tuni an tura wani jirgin hangen nesa da aikin sintiri har da wasu jiragen sama uku zuwa yankin. Duk da haka, Prime Minister ya gargaɗin kada a yi riga malam masallaci a kan hakikanin abin da tarmaman ɗan adam ɗin ya hango, yana mai cewa ɗauko abin da tarmaman ɗan adam ɗin ya hango zai yi wuyan gaske. ana sa ran jami'an ƙasa za su yi taro da manema labarai a yankin kambera domin tattaunawa a kan abubuwan da aka hango a ranar laraba shugaban amurka barack obama ya gaya ma wata tashar talbijin a jihar texas cewa amurka ta himmatu sosai wajen neman jirgin saman fasinjan na ƙasar malaysia a afghanistan jami'an tsaron kasar sun harbe sai kashe yan bindiga hudu daga kungiyar taliban bayan da suka bude wuta a wani makekin otel da yan kasashen waje suke yawan sauka al'amari da ya auku a jiya alhamis akalla masu aikin tsaro biyu sun jikkata lokacin da baki kowa yake ta kansa domin samun mafaka jami'an tsaron kasar sun gano yan bindigan a wani bayan daki inda suka buya nan take suka harbe sa kashe su jami'ai suka ce maharan sun ɓoye su cikin safa suka shiga otel ɗin da ake kira sarina a yammacin jiya suka jira bayan sawo uku kamin su buɗe wuta an ce duka maharan shekarunsu bai kai sha takwas ba ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai wannan hari ƙungiyar ta mayakan sa kai ta alƙarin za ta kassara zaben shugaban ƙasar da za a yi ranar biyar ga watan afrilu labaran duniya ake saurare daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Babbar jami'ar Hukumar Kare haƙƙin Bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce har yanzu ana ci gaba da ƙazamar tarzoma a Jamhuriyar Afirka ta tsakiya da ta janyo mummunan ɓanna da cin zarafin da ta haɗa da cin naman bil'adama. Kwamishinar Kula da Hakkin Bil'adama navy Pillay ta bayyana haka ne a jiya Alhamis a wani taron manema labarai da ta yi a Bangi babban birnin kasar yayin da take kammala ziyarar kwana uku da ta kai yankin. Pile ta ce jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta zama kasar da ba kashe mutane ba kaɗai ake yi amma ana gallaza musu a daddatsa wato a daddatsa da kuma ƙona mutane. madam pile ta ce masu bincike na majalisar ɗinkin duniya suna da shaidar irin haka sau hudu inda mahara suka kashe mutanen sannan daga bisani suka ci namansu ƙasar ta hada cikin rikici ne bara lokacin da ƙungiyar 'yan tawaye da ake kira seleka waɗanda galibin 'yan ƙungiyar musulmi ne suka hambari gwamnatin ƙasar daga bisani suka haɗa barna da kai hare-hare da kwasar dukiyar jama'a wata ƙungiyar mayakan sa kai ta kiristoci da ake kira anti balaka ta yunƙuro wato ta yunƙuro ta fara kai nata har-haren ta tilasta ma dubin dubatan musulmi da suke ƙasar tserewa. Allah ya yi wa wani fitaccen fasto a nan Amurka mai suna Fred Phelps rasuwa. Faston ya yi ƙaurin suna wajen kyamar ƙyan luwaɗi. Fred Phelps da magoya bayansa daga wata ƙaramar majami'a sun yi fice wajen zanga-zanga a wuraren jana'iza da tarurruka. kakakin cocin na baptist da ke topeka cikin jihar kansas a nan amurka ya ce faston ɗan shekaru 84 da haihuwa allah ya masa cikawa ne cikin daren laraba bai ba da dalilan mutuwarsa ba faston ya kafa cocin ne a 1955 inda ya girka majami'ar kan irin zazzafar aƙidarsa galibin 'yan cocin dangi ɗaya ne walau ta jini ko kuma aura iya labaran duniya kenan kuka saurara Wata kungiyar matasan kudancin Kaduna ta ce tun da dai 'yan siyasa daga shugaban ƙasa har zuwa kansila suna nuna halin ko'in kula da halin da suke ciki. To su kuka da kansu kawai idan zaɓe ya zo domin kuwa a cewar matasan babu dalilin da zai sa su zaɓe su kamar yadda za ku da a cikin wannan rahoto da Isa Lawal Ikare aiko mana daga Kaduna. shugaban kungiyar dr john dan fulani ya ce tashi tashin hankulan da ke faruwa a kudancin kaduna fa sun isa haka mun kira yan jaridu ne mu gaya musu su gaya ma duniya cewa kashe-kashen da ake yi a kudancin kaduna ya isa kuma mun gani kamar shi shugaban kasa da gwamna ba su kula ba ana ta kashe mutane kamar kiyashi ba su kula ba shi shugaban kasan katuna bai taba ma magana ko turu jami'in yada labaransa cewa ya yi jaje da mutanen saudan kaduna ba so muna gani cewa za ya dauki mutane da basun abubuwan da suke abin da suke yi ba so mu muna gaya ma duniya idan haka ta ci gaba da mu da shi mun raba jiha ba mu ba shi a 2015 ba za mu zabe mutum zai zo na kawo abin shi a aso rock yana sharhuliyan shi ya bari kuma na kashe mana mutane mu daga kudancin kaduna daga sanata har zuwa mafi kakanci kansila na zarge su da rashin kulawa ko su ɗaya ba su taɓa yin wani magana na cewa kisan gilla da ake ma mutanen sadun kaduna bai kamata ba ba su kuma ja hankulan su authorities zuwa ga wannan kisan ba su din kankansu mukan in lokacin zabe ya zo za mu kwatanta su mu gan ko sun kai za su kai labari ko ba kai ba sai dai duk da wannan barazana ta yan kudancin Kaduna gwamnatin jihar ta ce ta riga ta tashi tsaye don ganin an kawo ƙarshen rashin tsaro a faɗin jihar da yake jawabi ga manema labaru a Kaduna kwamishinan yada labarun jihar Mr Ben Bako ya ce gwamnati za ta duba rahotannin baya don nazarin shawarorin da ke kunshe cikinsu. Za a tuna cewa shekara 2012 tsohon gwamnan jihar kaduna marigayi a safatir ibrahim yakuwa ya kaddamar da kwamiti na sasantawa da kuma inganta zaman lafiya a jihar kaduna wannan kwamiti ta yi aiki tukuru har ta fito da sakamakon wannan aiki nata wato ta fito da daftari ko kuma kuduri akan sasantawa da kuma inganta zaman lafiya a jihar kaduna ta kuma gabatar da wannan daftari ga majalisar zata zuwa na jihar kaduna majalisa ta karbi wannan daftari domin ta ƙara fahimta ko kuma tattaunawa akan kowane shawara ko shawarwari da aka bada cikin wannan daftari yin haka ko shine mu ɗauki kowane shawara daki-daki mu bincika hanyoyin da wayannan shawarwari za su taimaka ma zaman lafiya da kuma inganta sasantawa tsakanin al'ummomin da suke jihar kaduna ita dai jihar kaduna da ta kwashe kusan shekara guda tana morewa maganar zaman lafiya ba tare da an samu tashe-tashen hankulan da aka gani can a baya ba ta fara fuskantar turjiya ne biyo bayan 'yan hararen da ake samu jifa-jifa musamman a kudancin jihar ta kaduna abin da yasa gwamnati ta ce wannan ne yasa dole ta miƙe tsaye domin tabbatar da an tattake dukkanin wata tashin tashina da ka iya tasowa isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Shekara kusan ɗaya kenan da kafa ƙungiyar mata masu adashin neman shiga aljanna wato Sisters Saving for Paradise CSAP a takaice, wadda ya zuwa yanzu ta aiwatar da ɗimbin ayyukan alheri na taimakawa mabukata a Kano da kewaye. Yanzu haka dai wannan ƙungiya ta CSAP ta karkata hankali ga taimaka ma al'ummomin Barna da Yobe waɗanda suka samu kansu cikin halin ƙuncin rayuwa sanadiyar hare-haren da yankunan ke fama da su. Domin samun ƙarin bayani akan wannan ƙoƙari na ƙungiyar ta CSAP na tattauna da ɗaya daga cikin manyan shugabanninta wato Malama Asma'u Yahaya wadda ta yi bayani kamar haka. Tuni mun fara wani yunƙuri na tara tufafi da kayan abinci da magunguna da kayan masarufi haka wanda izin lati nan da sati biyu za a motoci za su tashi zuwa damaturu da kuma zuwa eh, maiduguri wanda za a je a rarraba ma zan uwa waɗanda suka samu kansu a cikin wannan hali na lalura muna ta tara waɗannan kaya mun yi mun faɗaɗa muna sanarwa a gida kafafen yaɗa labarai na duk wanda yake da ma niyyar taimakawa ya kawo duk mu haɗa mota-mota mu je a rage ma waɗannan bayan Allah wannan uh, abu da ya same su na daga cikin wahala na rayuwa. Waɗanda ke son taimakawa wace hanya za su bi su isar da abubuwan da suke son taimakawa da su su isa gare ku? barin ɗan ba da misalin kaya da muke karɓa muna karɓar sutura, kayan abinci, magunguna, sabulan wanka da wanki, kayan bukatu na yau da kullum wanda in ma sutura ce a wanke a goge ka a kawo tsumma wanda ba zai amfana ba ko cikin wani mugun yanayi ana kawo su muna da wuri guda biyu a nan cikin kano inda ake karɓa waɗannan kaya da kuma wannan taimako akwai ofishinmu na wucin gadi da yake excel college nan a tarauni kusa da maiduguri road akwai teburi yana nan za a tadda mutane wanda suke jiran karɓar waɗannan kaya a koyaushe akwai kuma makaranta da light international wadda take nan hanyar gandun albasa wadda ita ma ana karɓar waɗannan kaya wanda su lallai ne sai an kawo hannun wurin saboda tarawa ah, kuma idan za a ba da wani ah, taimako na kaman kuɗi ko wani abu shi kuma za a neme mu a karɓi yadda za a iya aikowa a samu a kaddamar da wannan taimako don wanda ya taimaki wani Allah ma zai taimaka mishi insha Allah. Yau wato Asama'u haya ko a ta lambar waya da za a iya ba masu sauraron da ke nesa haka waɗanda za su tuntuɓe ku domin su nemi ƙarin bayani kahin dai makonnin nan biyu su cika a fara kai waɗannan kayayyaki um, da maturu da kuma Maiduguri. Eh, kwarai akwai lambar waya, akwai email address wanda su za a iya yin sa da wani sako ta cikinsu wannan lambar waya tana kamar haka plus biyu uku hudu takwas sifili tara hudu tara biyu bakwai hudu hudu sifili ita ce wannan lamba waya plus biyu uku hudu takwas sifili tara hudu tara biyu bakwai hudu hudu sifili akwai email address wanda yake da lakabi ka ba haka sisters pass to paradise foundation at yahoo.com sisters pass to paradise foundation at yahoo.com kina da wani ƙarin bayani ko wani kira na musamman zuwa ga masu sauraronmu a wannan lokaci a ƙarin bayani shine dai ko yaya mutum zai iya za mu wani ko yadda ya samu kanshi a cikin wani yanayi da Allah taimaka saboda waɗannan 'yan wana mu ba ma iyaka can suka tsaya ba wasu sukan taho wurin 'yan uwansu a wasu garuruwa da wanda aka sani Allah ya sa wannan bala'i ya shafe shi don Allah taimaka saboda al'umma ɗaya ce kuma dukkan al'amari bai fi ƙarfin kowa ma hakan ta same shi ba. kuma ubangiji Allah mu dage da addu'a Allah ya yaye wannan al'amari ya kawo ƙarshen shi Amin summa amin malama Asma'u Yahaya kenan ta kungiyar CSAP wato Sister Saving for Paradise a tattaunawa da mu kai da ita game da irin taimakon da kungiyar su ke shirin kai wa al'ummomin Barna da Yobe. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ma sauraron filin lafiya uwar jiki Assalamu alaikum kuma mu da ganin wannan lokaci. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu dubi irin gwaje-gwaje da binciken da ya kamata likita yi wa majinyaci. idan majinyacin ya je wurinsa kuma dr muhammad bello na asibitin tunawa da rakiya da ke kaduna najeriya shine zai yi mana wannan bayanan to amma kafin mu kai ga wannan batu za mu ba ku labarin wata mace wadda ta je wurin likita har sau biyar tana fama da ciwon kai amma sai likitan ya ce mata kila typhoid ko zazzabin cizon sauran da ke jikinta ne bai warke ba daga ƙarshe dai sai da suka fita suka je wata ƙasar sa'annan aka gano ainihin abin da ke damun ita wannan baiwar allah shin me ya faru ne waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi. Eh kin ganin cewa suka yi da farko tana da da suka gwada jinin ta da ta yi complain ciwon kai sai suka ɗauki jini suka yi eh. full abin nan check up. Eh. To da suka yi suka ɗauki suka yi full check up sai suka gano cewa tana da anemia. Sai suka ce to meye sababin anemia. Hmm. Kin gane? Eh. sai sun kai mata tambayoyi dai hakan nan lokacin tana abin al'ada tana heavy flow da sauran sosai ta ce ita ce eh tana yi mm. sai suka ce to meye dalilin da yasa take is not normal baya yana wuce normal bleeding haka ta ce yana wucewa suka ce to meye dalilin da yasa yake wucewa sai suka tura ta wurin gynecologist gynecologist da ya duba ta yi scan sai ga cewa tana da cyst a ovaries nata kin gane eh, so cis din nan shine abin da yake jawa heavy bleeding da take kuma shine yake ja mata anemia anemia kuma yake ja mata ciwon kai oh. kin gane eh, saboda haka sai suka mata jinyan wannan sis din da ke cikin wannan sis yawa to suka ce idan suka yi jinyan sa shine zai kuma suka bata abin da zai regulating abin nan flow dinta na al'ada suka ce idan yawa kuma suka bata iron tablets zai kara mata jini suka ce Allah ya da wannan ciwon kan ma za ta rabu da shi tunda sun gano anemia shine ke jawowa ciwon kai To, kamar a Najeriya din nan ba likita ɗaya ta gani ba tana zuwa? ɗaya ta ta gani tana zuwa kuma to inda ta je da farko ta ce mai tana ciwon kai ɗin me yace mata sai suka mata treating suka ce tana da typhoid da malaria to bayan an yi ta ta treating typhoid bayan typhoid aka treating ma aka gwada jini har yanzu suka ce akwai typhoid to kuma so duk lokacin da ta je ta ce tana da ciwon kai sai a ce malaria ne ko typhoid ɗin yake cikin jikinta sai a ce malaria ko typhoid har yanzu sai su ce typhoid ɗin bai kawo ba to kuma ta yi ta zuwa har sau nawa kenan kafin kuka zo Dubai ɗin nan kai ya kai so biyar fa suna daukan jinin ta suna gwadawa sai to da wani likita ya zo eh, daga amerika ma ya zo da eh, likitan shi abdulmumi sai ke cewa kai shi bai yadda da wannan gwaje-gwajen da ake a nan ba why not a kai ta kasar waje kuma shi ne da kuka zo din sai gashi kuma cikin ikon allah an gano yawwa ne aka gano cewa gashi gashi to allah ya kara sauki Amin amin amin To ke kuma da aka miki kin kina zuwa wasu wuraren kima ana miki gwaje-gwaje ke dan kuma ya naki al'amarin. Ni din dai suka ce ina da cholesterol level ina is very high. Kuma tun da kike zuwa a gida ba taba gaya miki haka ba ko? ba a taba gaya min ba can dai ana min tiritin, malaria dai typhoid ko yaushe dai malaria dai yawanci dai ake min tritin kuma da yawan ciwon kai din nan sai su ce ciwon kan ma wai dai kawai malaria ne ke jawo a can ke ma haka aka gaya miki haka dai aka gaya min a can Dr. Muhammad Bello to kaji bayanin wannan mace. Shin bisa ka'ida na je na je na je na je me ya kamata ku yi? ai abin da ya kamata ma a yi a bisa ka'ida ga kowane mara lafiya ko da sabon zuwa ne ko kuma wanda ya sake dawowa dole shi likita ya saurari wannan mara lafiyan ya ji bayanin abin da ke fita da shi ya kasance mara lafiya ya gaya ma likita dalla dalla ga abin da nake ji ga abin da nake ji in kuma bai iya magana wanda ya zo da shi shi kuma mai likita bayani bayan ya gama jin bayanan nan kai likita sai ka tsaya ka duba shi ka duba shi daga kafa daga kai har kafafan su wato ka duka kai mai ka gada shi ka gani ke damun sa wasu laluran zaka iya sani daga gwajin da ka yi wani ko ba za ka iya sani ba eh ban tare numfashin ka ba da kace a gwada mutumin nan wani irin gwaji za a yi za a ɗebi jini wato ka duba shi wato za ka dama a ka'idar za ka duba shi daga kai har kafafunsa hmm. za ka duba idanunsa ka duba harshensa ka duba sa ka saurari kirjinsa ya yanke numfashi ya zuciyarsa ke bugawa ka dubi a hannayensa akwai kumburi a yaya fatar jikinsa da zafi cikinsa ka hau ka sa ka matsa cikin ka gani ko a wasu kumburi ko wasu abubuwa kafafunsa da kumburi ko babu fuskansa ya yake duk wa'annan za ka dudduba ka cas gaba ɗaya sannan bayan ka gama dubawa ka rubuta abin da ka gani to daga wannan binciken da gwajin shi duba shi da kai ɗin da hmm. kuma tarihin da ya baka na abin da ke damunsa kai likita dama abin da ka koya ne za ka iya nazarin ka ce to tunda maluwa ne ya ce akwai yawan fitsari kuma ga shi na yana da yawan kaza kuma na duba shi na ga abu kaza to ina kyautata zaton ga laluran da ke damun sa eh. daga nan kai likita domin ka kara tabbatar da wannan zaton da kai sai ka ce to bari in tura shi a gani idan ciwon suga ne take tsammani sai ka tura shi a mai gajin ciwon da in zazzabi take tsammani sai ka tura shi a gajin zazzabi to wannan ne zai iya yaya maka idan an ta sakamakon gajin ta fito ko na fitsari ko na jini ko na wani abu ta fito da wannan da kuma abin da kai kai nazari daga bisa ga duba shi da kai da kuma bisa ga tarihin da ya baka to shi ne sai ka haɗa duk wa'annan abubuwan sai ka fito da wato lalura ɗaya daga ga ya shi ne wannan eh, abin da ya kamata ya yi damun wannan mara lafiyan sai ka ba magani a daidai da abin da ka gani. To misalin ka to ka'idan abin da ya kamata likita ya To misalin ka yi wannan abin da duk ya kamata ka yi din kan ka rubuta mishi magani shi wannan majinyaci ya tafi gida da maganin nan. mu ɗauka kan mm. cewa an ba shi maganin nan ya sha ko na kwana bakwai ne ko na kwana uku ko dai na mm. to misali mm. ya gama shan maganin nan amma kuma ciwon da kai kake zaton yana fama da ciwon nan bai warke ba me kuma ya kamata kai in ya sake zuwa da ai idan ya ƙara dawa da mu ka'ida ce ma idan ka ba mara lafiya magani ka ce mai bayan lokaci ka za ka dawo domin a tabbatar ko ya samu sauki ko bai samu sauki ba to amma idan ma baka ce mashi dawo ba sai shi kansa ya dawo ce maganin nan da ka bani ran nan na sha amma ban ji alamun sauki ba ko kuma na dan samu saukin kwana ɗaya biyu amma laluran fa ta sake dawowa to kai sai ka sake bincike kuma dan mai yiwa wannan duba shi da kai na fari tunda ka ga kin san da adam bai ci ba ta ne to yana iya yiwuwa a wannan lokacin akwai wani abin da ka kuskura ka manta ko baka hanga ba to sai ka ƙara duba shi cikin natsuwa wannan lokacin ka ga shin menene baka gani ba a wancan karan da ya zo idan da ƙarin bincike da ya yi sannan sai ke to a kara wannan binciken kuma mu gani idan kuma ka a'a ai wannan abun kai fa ka iya kokarin ka a ka na wannan bangaren eh, da kake ka duba ko kila kana karaman asibiti ne ko kana kan kauye ne ko wani wurin da babu na'urar gwaje-gwaje sai ka ce masa to zan tura ka zuwa babban asibiti inda akwai tsararren likitoci da kuma na'urar da za a yi wasu gwaje-gwaje da baki yi a nan to kin kenan idan ka san ka kai inda za ka iya kaiwa to abin da ya kamata kai shine sai ka ingiza shi gaba ya je manyan likitoci ko manyan asibitoci inda ake da isassun na'ura da za a iya auna shi da kyau san da ke damunsa abin da ya kamata a cikin likitan ya yi to dr muhammad yau dai kaka ce na shiga gonan ku ka yau ka deji labarin wannan mace ta je gun likitan nan har wajen su biyar mm. amma duk zuwan da za ta yi da ta je ta ce tana ciwon kai sai aka ce kila tana fama da typhoid ne ko malaria aka bata maganin mm. duk bai gano cewa ga abin da ke damunta ba ta je har sau biyar to me kake ganin yana sa wasu likitocin to suke suke wannan ah, kuskure ko da gangane ko kuma dai aiki ne me yasa ba zan yi zaton ba zan yi zaton da gangan bane dan sa'idan ah, ah, da rantsuwan da likita ya ce wa ya zai kula da lafiyar mara lafiya ya kamata ya ganganci da abin da ya shafi lafiya ba dan ba kamar mota bane ko wasu na'ura da zaka ce idan bangare ta ya lalace na da siyafa ba dan adam bai da wannan saboda haka likitoci sukan kula kwarai to amma ina iya tunanin watakila abin da ke jawo a samu irin wannan kasan a wani lokaci hmm. yana iya yiwa aiki yawa ko likita ya samu mara lafiya sama da ɗari suna jiran jiransa wanda shi a wannan lokacin da zai samu cikakken lokaci da zai biya ba amma duk da haka abin da ya kamata likitan ya yi ne sai ya duba iya wanda zai iya dubawa kafin lokacin tashin su aiki a saboda kurewar lokaci yau dr muhammad ladan ba zai samu damar amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya ba sai shirinmu na gaba idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa Jummai ali ce daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake fatar a huta lafiya A gaida Jummai Ali yanzu ga sahabo Imam Aliyu da takaitattun labaran duniya. Allah ya yi wa wani fitaccen fasto a nan Amurka mai suna Fred Phelps rasuwa. Faston ya yi ƙaurin suna wajen kyamar ƙyar luwaɗi. Fred Phelps da magoya bayansa daga wata ƙaramar majami'a sun yi fice wajen zanga-zanga a wuraren jana'iza da tarurruka. kakakin cocin na baptist da ke topeka cikin jihar kansas a amurka ya ce faston dan shekaru 84 allah ya masa cikawa ne a daren laraba bai ba da dalilan mutuwarsa ba faston ya kafa cocin ne a 1955 inda ya girka jami'ar kan irin zazzafar a kidarsa galibin 'yan cocin dangi ɗaya ne walau ta jini ko kuma auratayya karkashin jagorancin phelps 'yan cocin suna wa'azin cewa duk wata musiba da ta auka a amurka daga bala'o'i kamar ambaliyar ruwa ko wuta ciki har da harin da wani dan bindiga ya kai wata makarantar firamare da ake kira sandy hook a jihar connecticut ranar 14 ga watan disamban shekara ta 2012 har ya kashe yara da malamai 26 duk irin waɗannan hukunci ne daga allah saboda amurka ta yarda da luwaɗi pastor fels da magoya bayansa suna zagaya amurka suna zanga-zanga a wuraren jana'izar waɗanda suka kamu da cutar kanjamau da sojojin amurka da aka kashe a iraki da afghanistan da kuma zanga-zanga a wuraren da ake bukukuwan makaɗa da mawaƙa da taron ba da lambobin yabo na 'yan wasan kwaikwayo da ake kira academy awards Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi da izinin Allah mu sake dawo muku da wasu shirye-shirye a ciki har da wata doguwar tattaunawa da na da Ahmad Abubakar Dakta wani mai hoshin bakin al'amura da kuma sharhi akan al'amuran siyasa. Mun tattauna da shi ne akan babban taron haɗa kan ƙasar Najeriya da ke gudana yanzu haka. Ahmad Abubakar Dakta ya bayani akan abubuwan da suka bambanta wannan taro da tarurrukan da aka yi a can baya. yanzu a madadin imam aliyu da wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mu mr jimmy cook ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya sai an jima da hantsi idan allah kai mu This program has come to you from the Voice of America, Washington.